قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجلسي نشادير إن شاء الله تعالى الحكم في من جمع بين معروف ومنكر na san babu waɗannan anawun ɗan ana ko hukunci ya za ka mu'amalanci mutum a wajen umarni da abu mai kyau da abu mara kyau hana shi abin da ya zama ba shi da kyau shi ko mutumin nan ya zama kamar birgima mahanka ga rukun amana amma shaye-shaye yake ga kyauta amma yana shan giya shi ne alfakmu fi man jama'a bai ma'arufin umurka hukuncin mutumin da ya haɗa tsakanin abu mai kyau da kuma mummuna wa ala hada mala akan waccan ka'idar da aka ba mu ta tarjihi ko me ake rinjayarwa kalli maslaha da mafsada ko banna da gyara idan na umarce shi da abu mai kyau to zai yi wannan abu mai kyau amma kuma zai kuma yi mummuna wanda wannan mummunan kuma ya fi banna fiye da wannan mai kyau aka ce ka tsale shi aka umarce shi da mai kyau ba shi shi na buga muku misali 'yan shaye-shaye ne kuma masu shiga gidajen mutane su sata ka zo za ka wuce ka tafi masallaci da asuba suna ta suna mai shayi kuma gari da zuhu daidai lokacin aka kira sallah asuba suna fahimta wani gida ne mai gidan ya fita duk sun san gidajen mutane da sunayen da adadin mutanen gidan wallahi sun sai yanzu za su saba faɗa maka ce wannan gidan mutum goma ne a ciki kuma wallahi sun san mata ɗaya ce ko mata biyu ne ko mata uku ko mata huɗu a gida sun sani waɗannan Allah ya shirye su sun haddace sannan sun san yaran gidan da matasansu da matansu da mazansu duk sun kirge to suna kirga su ga waye fito to suna baccin su suna ta mun shayi karkatashe su ka ce dan Allah ta je su sallah asuba dan Allah karkatashe su ka bar su ci gaba da baccin su wannan baccin halal ne yanzu su ci gaba da baccin su har ce gari ya waye idan gari ya waye rana ta ɗan da su haka su je su tashi su je su sallah ko ka je ka tashi suka ce ku tashi gari ya waye yi sallah amma da duhun nan kamar su ci gaba da barcinsu, ku kun tafi masallaci su faɗa gidajen ku sai muku ɓanna haka ne ke faruwa ku ba ka bane to kaga shi ka kula da wannan wallahi aiki ne babba to shine ma ne ce idan kana shakhsu aw ta'ifatu idan mutum ko kuma jama'a suka kasance jami'i na bai bainu ma'rufin wa munkar sun haɗa tsakanin mummunan aiki da abu mai kyau da abu mai kyau da mummuna bi haythu la yufarriquna bainahuma ba su rarrabewa ba su rarrabewa ba su raba tsakanin munkari da da ma'rufi bal imma an yaf'aluhuma jami'an su dai waɗannan mutanen ko dai su haɗa ta tare suke haɗawa. auyar su ku ma jami'an ko kuma duka biyun ba su in ka ce musu su yi wancan to sai sun yi ɗaya ko ka ce musu su bar wancan to sai ɗayan ma ba za su yi ba ka malai sai ne ya san mutane Allah ya yi gugan maya Allah ya saka mu bawan Allah nan da alheri akwai su za ka samu mutum shi kullum cikin tsiya ta kuma yake kuma yana da abin arziki ya maka tsiya kuma ya yi abin arziki in ka ce ya zanna abin arziki to sai dai ya ba ka duka in ka hana shi mummunan to sai dai kuma ya yi duka haka yake lam ya juz an yi umaru kuma da yake bai halatta ba a nan a umarce su bi ma'arufi da abu mai kyau ɗin wala an yi hawa an mutai ko kuma a hana su abu mai kyau bal yunzaru a tsaya a duba in kanar ma'arufu a tsara umira bihi idan aka samu mai kyan ya fi yawa a cikinsu to shi ke na sai a yi sai a ba su a ce ce mutum ne idan za a yi wani abu da ya shafi al'umma zai ba da gudunmuwa sai ce amma ba sai ya kira makiɗa a dangi ne za a yi abu inda za a ɗauran da wani shi zai ba da gudunmuwa mafi tsoka yarinya ici zai mata aure za a yi auren wata marainiya a dangi dama shi ke ɗaukar nauyin karatun shi shi ke komai auren ta ya taso sai ce to shi ya sauke ma kowa shi zai mata komai ya ce aje a kan biyo kafinta nawa zai mata setan kayan ɗaki da baki da sai a kira wata mata a ce hajiya yi za ki kano sai ta ce gobe ke to duk abin da ake bukata na ɗakin nan ki lissafa ki lissafo ki zo sai in ba da kuɗin amma fa ku sani sai an yi kika ranar bikin ya za a yi shi si an yi kiɗa sai an kira ɗan asharalle ɗan asharalle ake cewa ko alasharalle ne ko ne to si an kira ne kiɗa ya zo ya kiɗa kuma dama an san shi ɗabi'a shi kenan za a yi rawa yanzu wanne ya fi wanne ya rinjayi wani ai ba cewa aka yi kawai ba wanne yarin jayi wani alherin ya fi sharrin yawa nan ko ko sharrin ya fi alherin yawa alherin ya fi amma sai ya ce giya za a sha kuma ranar bikin za a yi biki a yi kiɗa amma shi zai mata komai kuma duka dangin talakawa ne in aka ce a tara kuɗin da za a yi wani ya ka ɗari biyar ya ce ga gudunmuwa ta wani kuma ya ka ɗari uku wani ya kaɗa ɗari biyu shi ke nan duka gabaki ɗaya duka dangin sai a ce abinda aka tara gabaki ɗaya na auren yarinyar na dubu biyar a wannan zamanin sai sai za a sha giya kuma a ganin yanzu sharri ya fi alheri yawa suka ba za a yi ba gara a haƙura gara ma a aiki kai ta ba komai ya ci amma dan ya ce za a yi kiɗa to shi ke nan sai a ce to a yi sai a shi a ce don Allah a yi a cikin gida wallahi waɗannan abubuwa ne da muke su, kuma ba fahimci su ba za mu ta haifar da matsala to kaga shi ne wannan to shi ne nan ya ce yanzu fa in kana al-ma'ruf aqtara ubira idan wannan idan wannan ma'arufin ya ci yawa to umira bihi sai a umarci sai a ce ai wa in istalzama ma huwa dunahu min al-munkar ko da ya zama tilas sai an aikata wani abun da ke kai wannan abun ba amma mun kari ne kamar wanda muka buga misali na kiɗa to sai a ce ai ba komai ko da ma baban liman ne limamin ahalus sunna wal jama'a to liman ba ko ba ma marayin ya bace liman ba ko to shi kuma alhaji shi ke da kuɗi alhaji kuma gashi nan dai yana da rawar kai baya jin magana yau aka iya zai a yi wannan ولم ينهى عن منكر za a hana munkari ba ya talzimu ta ma'arufin a azama in har wannan munkarin zai jawo a ƙi samun a rasa wani ma'arufin da ya fi shi girma ga wani mummunan aiki ana yi amma idan aka hana wannan mummunan aikin to kuma zai jawo a rasa wani kyakkyawa wanda ya fi shi girma kaga ya juya da ita ce ka'idar to ba za a hana ba an sani zai zo ya baya shi zai ba da komai amma ba za a yi kiɗa kaji aka ce alaji don Allah ka aiki da nan zai ce fito a tafi shi ke na ya fi kawai ya kawai ya burge ma jama'a kawai a gasa kansa to sai a haɗi a haƙura shi a shu a shu a yabi abin da ya yi ta a kushi a shu in ka zo wucewa ma tsana suke haka kamar baka gani ba أه. بل يكون النحل حينئذ من باب الصد عن سبيل الله كجبير ده ما نبين جميعش يتشي حنا ورما ذاك يا أمنتو هذا ما تحكوش حن يرعلنا زايع الهيغ كحنا ها؟ أه؟ شيني بل يكون النحل حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات sannan kuma an yi ƙoƙari kenan wajen a kau da ɗa'ar Allah ɓanna ce ba ta kai girman abu mai kyau ba in ka hana ɓannatu za ta jawo a ƙin kuma abu mai kyau an yi niya hata a babin shugabanci biye wannan magana in ka zo littafin sa siyasar shari'iyya fi islahin ra'iwar raiyayi in waɗannan maganganun shi a babin shugabanci za a naɗa shugaba za a naɗa wani shugaba zai zaɓo kamar shugaban ƙasa zai ba da ministoci ga ministan tsaro a ba ya jin magana amma jari ne kamar hajjaji yake in ya gaba bai ruwa baya sannan ga wani shaidun ustazu abidi na fiti sa'in ƙaribi ɗa'i'i amma fada ya ji ƙarar abin mashin wanda zai da kyau ɗin nan fegu ya zata wani abu ne ya zo mummuna ya ce to malamin jami ya ce wannan fadikin shi za a ɗauka a bada ministan tsawo shi kuma wannan shaidan kwawon kalla sai a kai shi gidan kuɗi kasa akwai mutane da suke jin warin kuɗi aka zo aka ce ga kuɗi sai ce ku kirga ku ga ku ne za a ɗauko shi a bashi ministan kuɗi bashi ministan kuɗi ta ga ba zai ci ba ba zai bari a ci ba shi kuma wancan ga aikin da zai yi ta wuta ta kashe magabta ta ga abin da ake bukatar ke su kaga wannan yana da ya yi kama da wannan shine yace wa zawati zawali ta'atihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa zawali fi'l hasanat. kuma wannan zai jawo a kauda kyawawan ayyuka ba za a rika yin su ba in ce kai so kake sai an yi zannar hasanat babu gurba gurbani a cikin da wuya a samu musamman a wannan zamanin sannan yana da kutankucin irin wannan magana a cikin alfatawul kubra nasa wajen ba da shaida yi magana mai tsawo a mujalladin na biyar a cikin alfatahul kubra a inda yake bayani kan ba da shaida ba da shaida yanzu sharuɗan da aka kawo na ba da shaida na adala musamman namu na malikiya ka ɗauko su ka ce su ba shaida yanzu da ya ka samu shaida shaidu ba su da yawa domin shaida ana iya zama adulu suka ce wala adulu man yaji kanibul kaba'ira ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقده في مهوات الإنسان in kana neman shaida ce wanda baya fasikanci bai bayyana sabo yana nisantar makaruhai har ƙananan ƙananan zunubai ma wanda suke taɓa mutuncin mutum biyu sannan za ka kira shi shaida na shaida yake shaidu nawa ne yanzu kaga ba shaidu da yawa to sai malamin tuniya ce a'a abinda ake kula da shi anan nan shi ne kawai za a kula da ya halin mutum ya ce sai wani mun yadda da shi mutum ne za ka same shi zai jin magana amma kuma za ka ba shi ajiyan kuɗi yadda ka ba shi haka za ka zo ka ɗauka ka ɗauka amma ba zai jin magana a ɗabi'un shi duk ya ku ya iya to kaga yanzu nan za a ba da shaida za a kira shi ba da shaida a babin kaje kuɗi za a kira shi a ba shi da shaida to duk waɗannan abubuwan ke a rika auna su ana kula da su ya ce wa in kanil munkaru aghlaba idan kuma mummunan ya tirin shayi nuhiya an to sai a hana wa in istalzama fawata ma huwa dunahu min al-ma'ruf ko da ya zama tilas a wajen hana wannan mummunan dole sai an rasa wani abin da bai kai shi daraja ba kyakkyawa eh, za a hana mummuna da mummuna ne babba to ko da za a rasa wannan kuma wancan misalin da muka buga ya ce sai an sha giya dan aurar da yarinya sai a ce sai an sha giya a shan giya babban zunubi ne annabi sulama ya tsine ma giya ya tsine ma mashayanta ya abu goma Allah ya tsine ma giya saboda saboda ita ita kanta an tsine mata aka tsine ma ababe tara waɗanda suke da alaƙa da ita to kage ba za a yi ba ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله sai ka doge ka ce kai wannan dan umar dan abu kyau da ake samu sai ka kai sai kayi umarni da shi ya ce to wa yakunu al-amru sai ya zama in wannan umarnin da yake lizumtawa lil wanda yana cikin wannan mummunan الزائد عليه وند شيا تعارو أكن ولا أمرا بالمنكر في زمان يوم نيدا ممونا أي كيلا وسعيا في معصية الله ورسوله كما يلزم أن يقو خليو جنيا تساقم الله كيلا دكما ساقم من زنس صلى الله عليه وسلم يا تاقو amma a cikin saɓan nan kuma akwai wani umarni akwai wani abu kyakkyawa da ake yi suka haɗu to yanzu ba za a kalli wannan kyakkyawan ba kawai babban mummunan za a gani sai a hana mummunan ko da za a rasa wancan kyakkyawan da aka haihu in ko ka ce a'a kai ba za ka hana mummunan ba amma umarnin za ka yi umarni da shi to yanzu ka zama kuma ka yi ɓanna domin ɓannar ta fi girma sau da ita za a fuskanta a rusa ka a kalli umar ka a kalli kyakkyawa ka a kalle shi kawai a ɗauka kamar ba shi ma ya tafi amma a hana mummunan shi ne dai mun gane shi ne wannan so daga idan mummuna ya fi kyakkyawa kuma sun haɗe to za a rinjayar da mummuna a kan kyakkyawa so daga za a hana mummuna ko da za a rata kyakkyawa su tafi duka idan ga kyakkyawa ya mummuna kyakkyawan ya fi girma fiye da mummuna amma kuma a cikin mummunan yake to ai umarni da abu mai kyau din ko da wannan mummunan zai tabbata tun ɗan kaɗan ne ina ji mun fahimta a in aka yi wannan to an yi fiƙi kuma da shi al'umma take gyaruwa da shi al'umma take ci gaba da wannan ne za ka wasu malamai suke ganin cewa babu wani abu da za a ce a duniya shi alheri ne mahaf an alheri a'a za ka samu akwai wani nau'i na sharri a cikin wannan abin ko kuma wani abu mara daɗi amma abin da ake yi shine sai a auna wanne ya fi yawa idan alkhairin ya fi yawa to shi ake rinjayarwa a kan ne a kan sharri idan kuma sharrin ya fi yawa to shi ake rinja a kan alherin sai a hana ko da za a rasa alherin gaba ki iska wancan kuma ko da mummunan zai tabbata amma alheri babba zai tabbata to ayi. mun gane ka'idojin ka'idoji ne masu kyau waɗannan ba na ibn rahmatullahi alai yake ba mu sun shafi hatta mu ta yau da kullum ko da a ko da ba a da'awa ba a babi na gudanar da rayuwa a cikin gidanka wannan ka'idar za ta maka aiki tarbiyyar ya'ya kula da iyali alkinta ababen da ake da su a gida da makamantan irin waɗannan abubuwan Allah ya ba mu ikon kula da su bai kare ba amma dai ba wajen tsayawa ba ne da ya kamata amma dai muka ci gaba kuma lokaci ya riga ya tafi sai mu yi haƙuri sai a majalisi na gaban Allah ya sa muna da rai sai mu karasa sai mu tashi wa in ta kafa al ma'ruf wal munkar yanzu sun yi kankan kai ce shine bayanin da za a mana wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته